zanen fuska da ake ma wa yara wanda iyaye suke yi tun suna jarirai shin yaron yana da laifi to asali dai shi wannan zanen fiskan bai halatta ba don yana daga cikin tagayo halƙillah wato canja halittan allah allah ta'ala da ya yi haka a haka yake son ka zauna hmm. ba a son a zazzana mutum fiskansa sai ya zama halittansa ta canja yadda allah ya yi shi kuma ya zo a hadishi cikin la'anallahu alwasila mustausila akwai walwashima walmustaushima saboda haka da wanda ta yi zanen da wanda ake waɗin dukkaninsu sun shiga cikin tsinuwa hmm. to mu al'adan mu a da can al'adan irin kasar najeriya da sauransu eh. ana yin irin waɗannan abubuwa a bisa jahilci ba a san cewa haramun ba ne sai zama kowace ƙabila ma eh. ta yadda ake bambance ta shine wannan zane akwai masu uku uku akwai hmm. masu bille akwai masu wane ne ko kuma wanda za zo <coughs> a zazzana ko ina jiki hmm. har a shafa wani bakin abu haka to duka wannan baya halatta to tunda ba su san cewa haramun bane suka yi to kaga ba za a ce sun yi laifi ba sannan yaron da aka yi wa yana yaro aka masa sai bayan ya girma sannan ya fahimci haramun ne shi ma ba da laifi tunda ba shi wa kansa ba kuma kana yaro kan ma baka san halal da haramun ba kuma lokacin da aka ma baka san cewa an yi ba to kaga wannan laifin bai zai yi Bazai zai shafe ka ba to amma yanzu da ilimi ya yawa mm. ake warwa da mutane kai akan abin da ya shafi ilimi musamman da aka samu gidajen rediyo da talabijin ilimi yana shiga gidan kowa da mm, kowa to yanzu an daina wannan abu galibi inda ba can mutanen kauye ba to galibi dai yanzu in an haifi yaro ba a tsaga jikinsa haka ake barinsa mm. ba tare da an zazzana ba to kaga wannan ci gaba ne alhamdulillah da aka samu wanda aka riga aka masa a da bai da laifi wanda yayi ba tare da ya san haramun bane shi ma bai da laifi don Allah ba kawo mutum da laifi sai in ya san abu haramun ne ya aikata shi na'am na'am Allah ya saka alheri amin to tambaya ta gaba mai ita tana cewa assalamu alaikum malam ya matsayin matar da ta tambayi anguwa mm. mijin ya ba ta izinin cewa ta mm. je wuri mm. kaza mm. amma ita sai ta zarce ta je ta kara ta tafi wani waje mm. to wannan galibi mata suna haka kuma haramun ne ba halatta ki shiga wani gida ba da izinin mijinki ba da za ki tafi anguwa ba sai da izinin mijinki so kin tambayi anguwa ɗaya kin je guda uku kaga wannan haramun ne kuma ko da makwabta ne sai ki buga waya ki tambaya ina son in shiga gidan wani in shiga in yace eh shikenan in yace a'a kuma sai ki dawo in ki same shi ba ki dawo daga baya ki sake tambaya na zuwa wannan gidan in akwai bukata ko kuma lokacin da zaki tafi ki ce dan je wajen wance amma yana son zan ratse wurin wance ko gidan wane in yace bismillah ki ratse kaga shikenan an fita daga wannan matsala din amma ki tambayi anguwa ɗaya ki dinga shiga nan ki shiga nan wata za ta ce za ta je asibiti sai ta je gidaje guda uku ni na sani akwai mutumin da ya kai matarsa asibiti zai je ya ɗauko ta kenan sai ta buga waya cewa ta taho ya je bai same ta bai ce ai ta taho ne gida shi kenan ya dawo gidan kuma bai same ta ba aka ɗau tsawon lokaci ba a same ba ta dawo ba hankalin sai ta shi koma asibiti ba ta nan to aka dinga ina take ina take aka kama yawo gidajen anguwa sai gashi an same ta wani gida me ya kai ki wa ai tana bin wance bashi ne shine ta ratsa ta karbi ta karbi kuɗin ta to kaga wannan ya halatta kin ce asibiti ki je gida uku hudu biyar kaga bai da amfani ta zo ta daga hankali to wannan baya halatta in zaki je ki karbi bashin ki wajen wata sai ki ga mijinki cewa zan ratse wuri kaza shikenan kai waye sai ki je amma ka kawai bara ki dinga zagayawa kina za ki shiga gidan wannan ki shiga wannan ba tare da izinin mijinki ba haramu ne abin da suke yi baya halatta Allah ya sauka amin ah, wannan kuma tana cewa assalamu alaikum mm. malam yaya matsayin sanya turare ga mace ta fita ne domin abin yana daure min kayi wasu su ce ainihin ba laifi tunda tun daga gida ta saka wasu kuma su ce a'a in dai za ta sa ta fita ne to ta yi laifi sai dai in mijinta ne za ta sanyawa turare abu ne mai kyau amma a gida ake sashi mijinta ya ji kanshin abun koyon da suke gida amma mace in za ta fita ba za ta sa turare ba tana tafiya akan hanya domin za ta jawo hankalin maza zuwa gare ta in sun ji kanshi da su ce kawai mai turare nan sai su kalle ta mm. wannan sai ya jawo fitina to shi yasa shari'ar musulunci ta hana mata sa turare idan za su fita a unguwa saboda manzo Allah sasa yana cewa ayyu mamra'atin mm. mm. istatarat famarrat ala da mm. yaji domin rihiha fa hiya zaniya duk matan da ta sa turare ta zo ta wuce wurin maza don su ji kanshin turaren ta to ta yi zina ne ma'ana hukuncin ta kamar ta yi zina amma in ta sa turaren ta a gida ba ta yi tamanin za ta fita ba sai aka ce a zo a tafi unguwa sai ta fita kaga ba ta sa don maza ba ne wannan za a mata afuwa hmm. amma haka kawai ki sa ki wulga wannan ki wulga nan wannan baya halatta saboda haka kenan bai halatta mace ta sa turare in za ta fita anguwa ba kuma to malam karin ilimi da aka samu hmm. da zai kara tabbatar da mu'jiza ta maza Allah sallallahu alaihi kan wannan hmm. akwai wani turare wanda yake in dai mace ta saka shi to namiji har in ya je to sha'awar shi za ta tashi musamman an rubuta for men da mu dai muna ganin sa for men din nan eh. muna sa for women eh. a shi kowanne yana ta da sha'awan wani ne mm. eh. musamman ne yana na shi for men dai mace ta saka shi mm. to namiji yana jin kanshin wannan turaren to koya ne sai sha'awar ta tashi to kaga fitina fitina ta girma saboda haka haramun ne ta sa wannan mm. turaren ko ma wanda bai kai shi ba haramun ne ballan tana irin wannan Allah ya sauke amin ya rabu alamin to malam tambaya ta gaba ana cewa assalamu alaikum zauren fatawa wisal allah ya kara muku basira wai meye matsayin wucewan yaro ta gaban mahaifiyarsa idan tana sallah shi ma akwai laifi to asali dai idan kana sallah kar kowa ya wuce a gabanka hmm. domin manzala sassuwa ya ce da mutum ya san laifin da yake dauka an ya wuce a gaban mai sallah hmm. da ya tsaya arba'in ya fi masa mm. arba'in inda wasu ka ce kwana arba'in wasu ka ce shekara arba'in ma saboda mm. laifi ne wucewa gaba mai sallah matikar wato kana da inda za ka wuce ba ya zama lalura ba in kuma ya sa sutura to za ka wuce bayan sutura to sai kuma ya zo wani hadisin cewa mutane guda uku in sun wuce a gaba abu uku in ya wuce a gaban mai sallah yana bata masa sallah daga ciki akwai alha'ib mata da ta balaga mm. in ta wuce gaban mai sallah za ta bata masa sallah akwai alhimar shine jakin ya wuce gaban mai sallah zai bata masa sallah akwai alkalbul aswad bakin kare har ma ka tambayi manzo Allah to me yasa baki yake bata sallah ja baya batawa <laughs> manzo Allah ya ce alkalbul aswadu shaytanun bakin kare shaytan ne hmm. shi yasa yake batawa to amma yaro shi bai san doka ba mace tana sallah yaro ya wulga ne ina zaka iya hana shi shi bai san doka ba amma dai yana da kyau a koya wa yaran in har sun fara wayo mm. cewa ba a wucewa gaban mai sallah mm. in manyan dan manyan suka fahimta to za su iya hana kannen su mace kai karki wuce karka wuce gaban mai sallah karki wuce gaban mai sallah kai kawa ka dan yi nuni haka in ta zo wucewa ba a wucewa to in suka koya shi kenan ba za su wuce ba amma in ba su sani ba kanka ankara sun wulgawa babu wani abu wannan shi yaro bai da laifi don yayi abu bai kai a rubuta masa alhaki ba mm. kai kuma ba kai ne kace zo ya wuce a gaban ka ba amma yana da kyau dai mutum idan zai sallah ya sa sutura a gabansa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi saboda duk mai wucewa sai ya wuce bayan sutura kaga bai yi laifi ba kuma kai ma ba a shiga gaban ka ba na'am na'am Allah saka alheri amin assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce ni shin ya halatta iyaye su ladabtar da 'ya'yayensu da duka mm, ya halatta sai dai dukan kar ya zama mai tsanani domin kaga idan ka ɗauki hadisan manzo sassan da suke mm. magana akan a umarci yaro da sallah da aka ce muru auladakum bi salati sab'in sai aka ce mm. buhun li ashirin ka umarci yaron ka dan shekara bakwai da yin sallah amma in bai yi ba kar ka buge shi amma in ya kai shekara goma mm. ka ce sallah bai yi ba ka buge shi to kaga tarbiya ne ai kaga maza Allah ya umarni a bugi yaro sannan ba yaro ba matar ka ma za ka yi mata ladabi da duka don ubangiji ta ya ce wallati ta kafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil mabadi wadribuhunna kaga akwai magana duka a ciki to amma duka wannan ba duka ne mai tsanani ba to yaro wani lokacin bari ba ta amfani sai ya dan ji wahala sai ya ji duka tukunna raɗaɗin duka sannan ya daina to saboda haka a yi nasiha a bi hanyar lallabi in abun bai yi amfani ba to ko ta hanyar duka ne abi amma a nemi bulala kar a dinga duka da hannu yadda zai lahanta yaro a nemi bulala wanda zai jira raɗaɗin dukan domin gobe kada kada ya sake wato daidai gwargwado amma ba tsananta abu kaɗan duka ba a koya masa ma me zai yin ba tukun sai bai yi ba kuma sai a buge shi ko ba a hana shi da farko tukun aka nuna masa munin abun ba in ya je ya yi shi kuma sai a ce za a buge shi a yi farko karantarwa ne abu kaza kar a sake kar a sake a masa faɗa. in ya sake ne to sai a buge shi duka wanda yake madaidaici domin tarbiya ba don lahanta shi ba kaga wanda suke cewa ba a duka a tarbiya hmm. to idan ka duba yaran su sai ka ga lalatattu in ka shiga kasashen larabawan hmm. za ka ga galibi 'ya'yansu ba sa musu biyayya saboda ba sa dukan yaran hmm. yaro ya je ya sallama ma zai je ba ka ga samari a gida amma ba ka gansu a masallaci ba saboda baban bai isa ce ku zo ku sallah ba ah. ka qur'ani manzo Allah sassama ya ce ka buge shi tun yana yaro idan bai ba kuma yaro to yana karami ake tunkura shi in ya girma ba za ka iya tunkura shi ba to in ya girma ba za ka iya ba to kaga sai zama yaro ya ta musu da babansa ko babansa ya magana ka ji yaro yana daka babansa tsawa cewa shi bai zai ba kuma dole baban ya haƙura sai abin da ya ga dama zai yi to dure rashin wannan dukan ne idan ka tafi ƙasashen turai kuma abun ya fi muni ma hmm. domin su doka ne ma a gwamnatance hmm. ka bugi yaro yanzu kamar ingila hmm. birtaniya kenan idan ka bugi yaro yana karami ka buge shi to hukunci shine a kwace yaro. an kwace shi cap su za su kai shi gidan reno sai ya balaga tukun a maka da shi sai ya gama lalacewa sannan a eh, maka da shi kuma ko kai ba ne ka je kasar hmm. ka bugi yaro yaro aka je yana ihu ko je kai karanka to za a kwace yaro za a yi hukunci a kanka a kwace oh, yaro kuma ba za a mayar maka da shi ba sai bayan ya balaga yanzu ka muna da wanda ya tafi karatu da iyalinsa a ingila eh. yana london hmm. shikenan aka abin nan eh, ya bugi yaronsa aka ji kukan yaron aka zo aka kwaci yaron yanzu yayi yayi a ba shi yaron yaki kuma ko da cewa ni na haƙura da zama ƙasan zan koma na ƙasa ta Najeriya eh. ba za a bashi yaron ba sai yaron ya balaga yanzu na dama na duniya ya yi shi me yasa ma ya je ƙasar ma to kaga wannan abun ya yi muni yaro baka isa ka taɓa shi ba ɗanka da ka haife shi mm. to ina zai zai zama mai tarbiya shi yasa ƴaƴansu suka fi karfin su abubuwa ya dagule musu kai ka haifi yaro baka da iko a kansa to amma mu alhamdulillah galibi mu al'adamu hmm. na hausa fulani akwai tarbiya da duka to amma sai dai mu dan rage tsanantawa wasu suna hmm. tsanani a cikin al'ama ga an wanke yaro da mari <laughs> ai mari ba halatta a musulunci amma da dan bulala haka inda zai zama yaron kai na tsoronka ya girma yana tsoronka za ka yi iko da shi za ka ɗora shi akan tarbiyyar da ta kamata wannan abu ne mai kyau kuma shi yasa mu al'adar mu za ka samu yara suna yi wa iyayensu biyayya suna jin nauyin iyayensu sabanin wayanda su ba sa hadawa da dukan ka ga iyayen sun fi karfin su sai yanda suka ga dama da su mm. ka haifi yaro amma ya fi karfin ka menene amfanin sa Allah ya samu dace amin to kun je jama'a alhamdulillah sai mu ƙara rike wasu al'adun namu masu kyau mm. Allah ya kara mana taimako kuma da tallafi Allah Allah ya saka da alheri tambaya ta gaba tana mai cewa assalamu alaikum zauren wisal a shin me matsayin taba al'auran yaro karami ga wanda yake da alwala idan ana mashi tsarki mm. taba al'auran mutum ko wani mutum daban ba warware alwala misali mutum ya ma uwa tana da alwalanta hmm. za ta yi wa ɗanta tsarki hmm. ba zai warware mata alwala ma farko dai abu na farko da ya waje ba a sani taɓa najasa ba ya warware alwala ah. kaga za a ce najasa aka wanke to saboda haka sai a wanke najasan in ka taɓa ta alwalanka tana nan hmm. sannan na biyu taɓa al'auran wani ba zai warware mutum al'auransa ba ko da ma na babba ne ba a fatan haka ta faru domin manzala sa suna cewa man massa zakarahu wabba. duk wanda ya shafi azzakarinsa ya je sake alwala to kaga da aka ce azzakarin zannan mm. to kaga banda azzakarin wani kenan domin da ce ai man masa zakaran falyatawa duk wanda ya shafi wani azzakari Allah to zai zama azzakarin kowa da kowa nakira haka na yawa nakira amma zai zo marifa azzakarin mutum saboda haka sai ya zama nasa ne in ka taba naka alwalan ka ta warware in ka taba wani bai warware ba saboda haka idan mace ko ya ko baba zai wa yaro tsarki ya taɓa al'auransa mm. alwalansa ba ta warware ba bai je sallansa a haka sai dai akwai najasa a hannunsa ya wanke mm. wannan najasa ne na'am assalamu alaikum malam ina da tambaya don Allah a warware mun ya matsayin yar aiki da take gida mm. ga ta matashiya balagaggiya shin ita ma ana son ta yi tsari ne ta yi shiga yadda musulunci ya ce domin ana samun irin wannan ka ga samarin gida abin har ya kai ga lalata me matsayin wannan a tsarin musulunci na gode to duk abin da ba a bi doka ta musulunci ba to za ka samu ana samun barna a ciki yar aiki dai yar aiki ne ba kanwar yaran gida ba ne kuma bayan su ba ne sannan ba yar mai gida ba ne so da mace tana yi wa matan ka wanke-wanke ko girki ko wanki mu'amalanta da matanka ne da kuma yara mata 'yan uwanta mm. amma shi mai gida bere zo ya dinga kallonta ba tare da hijabi ba ya zo yana hira da ita wannan ya jawo da yawa mm. wani zai ɗauko 'yar aiki kuma ya zo yana lalata da ita kaga bai yi ba sannan yara gida sun balaga mm. ita ma yarinya gida zo suna zama da ita har suna wasa da ita Karshen ta lalata zai wannan kuma ya faru da yawa a zo a samu yaran gida suna lalata da mai aikin gida amma idan aka sa doka ya zama ta zama a matsayin muharrama su ne ta zo ta yi aikinta mu'amalanta da mata yan uwanta ta tafi mai gida ba ruwansa idan zai bata kudin aikinta ma matan zai ba su miƙa mata yaran gida su je su yi ta harkokinsu amma kas su yi harka da ita wannan mai aiki sai don an yi haka kaga ba za a samu matsala ba mm. haka na wani lokacin namiji ne yake aikin tun yana ɗan karami har ya girma har ya balaga yana aiki sai ka ga yana mu'amala da yara mata a gidan har a dinga samun wasa tsakanin su mm. gida a samu barna to wannan shi ma a sa masa doka in yaro ya riga ya girma sosai to a canjo wani yaro karami wanda zai irin wannan aikin nasa ko kuma aikin sai ta kaita a waje amma ba a cikin gida ba Allah ya saka alheri ah, malam shin imani shine tauhidi to ba za a ce imani shine tauhidi kawai ba sai dai tauhidi yana daga cikin imani don kaga idan muka ce tauhidi abu ne da ya shafi ubangiji subhanahu wata'ala ta bangarori guda uku mm. abinda ake cewa tauhidi shine ifradullahi ta'ala mm. fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'i wa sifati kaɗai ta Allah ta'ala a wajen halittansa cewa shi kaɗai ne ya halatta ala alalahul khalqu wal amru mm. tabarakallahu rabbul alamin hmm. wato Allah ta'ala ne wanda yake da halitta ne yake da al'amura hmm. saboda haka shi kadai yayi halittansa shine rabbul alamin ubangijin talikai sannan kadai ta Allah wajen cancantansa da ibada ne ma'anan la ilaha illallah ba bauta da gaskiya sai Allah karga kana bautawa Allah kuma kana bautawa wani abu daban wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu rahmanur rahim hmm. abun bautan kuɗi ne babu bauta da gaskiya sai Allah shine abun bautawa da gaskiya sannan da kaɗaita Allah wajen sunayensa da siffofinsa wa lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa lahu al-mathalul a'la Allah shi kaɗai ne a cikin siffofinsa bai ya da wani ba ko da sunan yayi iri ɗaya to amma siffofin Allah daban suke da na halittansa saboda laisa ka mithlihi shay'un babu wani abu irin Allah sannan kuma yace ya alama ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhiduna bihi ilma Allah shi ya san ciki da waje na halittansa amma su ba su isa kewaye Allah da ilimin sama su fahimci hakikanin yadda siffofin suke sai dai imani yana da wa'annan siffofin amma ya ga yanayin yadda siffofin suke ba wanda ya sani ba irin na halittan sama ne to kaga ta Allah ta'ala a wannan bangarori guda uku wurin halittansa shi kadai wani bai taimake shi ba bai tariya da shi ba shi kadai ya cancanta a bauta masa ba wanda za a bautawa tare da Allah a bisa cancanta sannan hakanan shi kaɗai ne a sunayensa da siffofinsa ba mai irin nasa hmm. to wannan shi ake cewa tauhidi shi hmm. yasa kalmar tauhidi daga wahada wahidu tauhidan ka kadaita abu kana kadaitawa kadaitawa to kaga kalman kadaitawa hmm. kadaitawa ya shiga to Allah ta'ala shi kadai ake kadaita shi hmm. to in kana da tauhidi kana da imani kenan kai hmm. imani da Allah kaga wannan shine al-imanu billah imani da Allah to amma kalmar imani bata takaita akan imani da Allah subhanahu ta'ala shi kadai ba a'a ai akwai imani da manzanni kaga wannan ba tauhidi bane imani ne da da manzanni gaba su akwai imani da mala'iku kaga sunansa mm. imani ba tauhidi akwai imani da littattafai mm. akwai imani da ranar lahira mm. akwai imani da kaddara alkhairinsa da na da sharrinsa kaga wannan duka yana cikin babun imani sannan akwai imani da azaban kabari akwai imani da ni'iman kabari akwai imani da hisabi akwai imani da tsorace-tsorace da za su faru ranar alkiyama akwai imani da ƙetare siradi akwai imani da aljanna akwai imani da wuta akwai imani da imani na auna ayyukan bayin hmm, Allah da sauransu duk al'amura na lahira kaga imani ya shige su hmm. idan ka yadda da su shine ka yi imani da su kenan kalman imani ta fi faɗi akan kalman tauhidi muna fahimta saboda da aka idan aka ce imani abu ne da ya tattaro abubuwa da yawa in an ce tauhidi kuma abu ne da ya shafi imani da Allah subhanahu wa ta'ala to kenan kalmar tauhidi tana shiga cikin kalmar imani amma imani kuma fadinta tauhidi ne da ƙari kuma akan abun da ya shafi imani da wasu abubuwa na gaibu da ubangiji ta'ala ya ba da labarinsu na'am Allah ya saka alheri amin wai Allah ya mu da imani tambaya ta ga malam tana cewa assalamu alaikum da fatan za ku karanta mini tambaya ta malam yaya matsayin a karanta alkur'ani wa mamaci to kaga wannan kalman tana iya ɗaukar ma'ana guda biyu hmm. shin a karanta alkur'ani allah ya kai wa mamacin ladan a zuwa tsaya kan kabarin mamaci ana karanta masa alkur'ani ko kuma ka abun shi ana karanta masa alkur'ani na farkon bai da matsala ba mutum ya rasu babansa ya rasu ko mahaifiyarsa ya karanta alkur'ani Allah ya ba baban ladan kamar yadda zai aikin haji Allah ya ba baban ladan ko zai umra Allah ya kai baban ladan wannan babu matsala hmm. saboda ladan aikin rayayyu yakan zuwa wa matattu idan suka ba shi amma mutum ya rasu a zo a karanta masa ƙur'ani a kansa hmm. ko a je kabarinsa a karanta masa alkur'ani wannan bidi'a ne hmm. baya halatta saboda bai tabbata ba a sunnar manzo Allah sallallahu kuma babu dalili a kansa sannan shekku sun aminu fodo ma ya ce to ai kuna kara masa hujjoji ne domin qur'ani nan fa akwai ayoyi da bai aiki da su ba to sai ka zo kuma kana karanta masa alqur'ani a kansa kamar kana ce masa fa Allah ya ce ai abu kaza to yi kuma baka yi ba in ka zo wannan ayan sai ya ji baka yi ta ba bai aiki da ita ba wannan ayan bai aiki da ita ba ka haka kana jawo masa matsala to ba a wannan wannan wasu bidiyoyi ne daga ba aka kirkiro sai a je kan kabari ana karanta qur'ani ko hmm. wasu surori ko a zo kan mamaci ana karanta qur'ani ko wasu surori hmm. babu dalili akan wannan kuma bai kamata a yi shi ba sai tambayar shi ta biyu to malam ya matsayin sadakan uku da ake yi sadakan uku shi ma bidi'a ne shine a bayan mutum ya rasu bayan kwana uku sai a zo a tara jama'a da safe ko da yamma a ce za a yi sadakan uku wannan bidi'a ne kuma ya kusa ya zama kamar biki ma irin na kiristoci mu addinin mu ba irin na kirista ba ne. Mm. kirista idan aka masa mutuwa to biki ya same shi mm. za a zo ana cin abinci a kashe kuɗi har rawa ana yi mm. to yanzu mu ma wannan abun babu shi a zamanin manzala sassan. babu shi a zamanin sabai kuma ta littattafan mu na shari'a da ta tafai ba za ka je an ce akwai sadakan uku ba to zo sai aka kirkiro sadakan uku idan an zo sai a dafa abinci a kawo minerals da juice sai ka ga an zo ana cin nama ana cin abinci ana hira ana jin daɗi an manta da mutuwa ga minerals komi abin da kake zo irin mm. abincin da ba za ka samu a gidanka ba kai talaka in mai kuɗi ne haka za a zo a dinga ribawa to sai a manta da maganan mutuwa kaga ya zama kamar biki kenan wannan ya saba shari'a musulunci kuma ko ma ba hakan ba idan aka ware rana ta uku ko ta bakwai ko ta arba'in ko shekara a ce za a zo a haɗu a mamaci addu'a ko a karanta ƙur'ani a yi addu'a ko a zo a yi sadakan kuɗi kamar yadda ake a wasu garuruwa za a canja kuɗi ƙanana ana tararrabawa duka wannan ya saba sunar manzo Allah sassa manzo Allah bai yi ba kuma bai ce a yi irin wannan abun ba saboda haka sai a daina wannan abun a koma sallan gawa kaga wannan shari'a ne hmm. za a yi zuwa iya kabarinsa a masa addu'a hmm. kaga wannan duk ya zo a sunan manzala sassan amma ba za a kirkiri wani abu ba wanda babu dalili a kansa hmm. Allah saka alheri amin to malam za mu rufe ainihin shirin da wannan tambaya da mai ita yake cewa assalamu alaikum malam da yake akwai wasu al'adu da ba a hana ba a wajen auratayyar mu shin ya matsayin fansan ido da maza suke yi Mm. to maza fansan idon maza ma'anansa a je a cakudu maza da mata a cikin gida a zo ana mannawa amarya da ango kuɗi wannan baya halatta amarya za ta zo da ƙawayenta hmm. da 'yan uwanta shi ma miji da abokaninsa ga 'yan uwansa mata hmm. duk sai a zo a cakudu na amarya da angon za su zo su tsaya a tsakiyar jama'a ga maza suna kallo ga mata an kuɗa ana ta manna masa kuɗi wannan ya saba shari'ar musulunci wace ka kalli wayannan mata wace jikin kai taɓa jikin wata mace ko kai ka taɓa jikin mace to wannan bai halatta ba abu ne wanda al'ada ta zo da shi a wasu garuruwa ba ko ina ba kuma ya saba wa shari'ar musulunci mace kan rintsa ido za ka yi in ka ganta ita ma ta rintsa ido ba muharraban ka bane ba mamar ka ba ba kanwar ka ba kar ka bari jikin ka ya taba nata ko ita jikin ta ya taba naka amma duk a wannan abun ana samun wannan cakuduwan a manna jiki a ga al'auran juna domin mace kaga jikinta fiskanta da hannunta ne kawai ba amma za ta zo ta bayyanar da jikinta hmm. na maza suna gani ana turereniya ana ta manna kuɗi ana taɓa jikin angon wannan ba halatta ya saba wa shari'a musulunci zaka sai a kiyaye wannan al'ada ce da ta saba wa shari'a duk wani wata al'ada a aure in ba ta saba wa shari'a ba ya halatta amma ta saba wa shari'a bai halatta ba amma mata suna iya fansan ido su ya su su je cikin gida da mata yan uwansu a lullube amarya a bude mata ido a manna mata kuɗi shi ma an ya zo kofar gida da abokanansa da yan uwansa maza a zo a masa fansa a gaggaisa a dan bashi abin da za a bashi na taimako wannan ya halatta domin ba abin da ya hana a shari'a amma wancan na cakuɗa maza da mata wannan bai halatta ba mm. wai jama'a mun zo ƙarshen wannan shiri ga ko mun koro abin kamar kan a tsaya ga dai ku nan burji a gaban mu. amma idan allah ya ƙara ba mu aran numfashi a darasi na gaba za ku sake jin waɗansu tambayoyin da amsosinsu daga nan ainihin tashar wisal hausa talabijin a madadin shi mala bakar muktar da ainihin wato ya amsa tambayoyin sai hukumar gidan wannan talabijin da ta bada umarni da dama da isar da wannan sako ni abdulkadir isa adam da na shirya kuma na gabatar nake cewa salamu alaikum warhamatullahi ta'ala wa barakatuhu أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون